الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين على الأنبياء سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا ومعلمنا وقائد ركبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah kawo mu yau ashirin da ɗaya ga watan Ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wa sallam dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da takwas kuma sha shida ga watan shida miladiya dubu biyu da goma sha bakwai a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin Imam Ibn Qayyim rahmatullahi alaihi domin ci gaba da tafsirin Alƙur'ani mai girma wannan shine majalisin mu na ashirin da hudu شاء الله تعالى za mu آية aya ta ɗari da sha uku a cikin suratul ma'ida أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين بسم الله الرحمن الرحيم انتظام جأم سردا الحواريون ذا سباء النبي إيسى عليه السلام bayan sun roƙi annabi isa alaihi salam cewa ya roƙa musu Allah subhanahu wa ta'ala da ya saukar musu da abinci daga sama wanda za su ci kuma mun ji fassarorin da malamai suka yi ma kalmar su ko magana su da suka yi cewa hal yastati'u rabbuka an yunazzila alaina ma'idatan minas sama da kuma kira al-imam al-kitai da yace hal tastati'u rabbaka an yunazzila alaina ma'idatan min sama sun ji fassarorin da malamai magabata suka yi annabi isa alaihi salam bayan sun nemi wannan a wajensa ya ce ittaqullaha in kuntum mu'minin wa ala allahi fatawakkalu tsoron Allah ku yi takawa ku dogara ga Allah subhanahu wa ta'ala ina ganin wannan shi ya fi annabi isa alaihi salam ya faɗakar da su cewa su tsoron Allah su ci gaba da nema da hannunsu ba sai sun nemi Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar musu da abinci daga sama ba to sai suka ba annabi isa alaihi salam amsa amsar ita ce za mu ji ta a yanzu قال الحواريون alhawariyun suka ce qalu nuridu an na'kula minha suka ce muna so ne mu ci daga wannan kafakin da za a saukar mana daga sama wa na qulubuna sannan zukatanmu su mu ƙara imani wa na'lama an qad sadaqtana sannan kuma mu ƙara ilimi akan cewa lallai labarin da ka bamu a game da Allah ta'ala gaskiya ne wa nakuna alaiha min ash-shahidi sannan kuma mu kasance a game da wannan kabakin da aka saukar mu zama masu shaida akan cewa Allah ta'ala tabbas ya saukar da abinci daga sama kuma lallai ikonta iko ne wanda ya gagar ikon kowa kuma Allah ta'ala mai iko ne akan komai wannan ayar ta kunshi kamar yadda muka ce amsa a game da maganar da annabi isa alaihi salam yama alhawariyu a lokacin da suka ce a saukan musu da abinci daga sama suka roƙa har suka yi tambaya suka ce shin ubangijinka zai saukar mana kuwa idan muka nema zai saukar mana da abinci daga sama annabi isa alaihi salam ya ce musu اتقوا الله إن كنتم مؤمنين في تقوى في tsoron Allah ku dogara ga Allah subhanahu wata'ala ci gaba da neman arziki al-imam al-tabari rahmatullahi alayhi a cikin tafsirin sa yace qala al-hawariyun mujibi isa ba mataimakan annabi isa alayhi salam dinnan wanda suka ce hal ya yastati rabbuka an yunzila alaina ma'idatan min as-sama sai suka ce suna ba annabi Isa alaihi salam amsa ala qawlihi lahum akan maganar da ya musu ya ce musu ittaqullaha in kuntum mu'minin yace ku ji tsoron Allah kun kasance masu imani ba sai kun nemi a saukar muku da abinci daga sama ba ku ci gaba da neman arziki a duniya Allah subhanahu ta'ala ya azurta ku da gonaki so da ku shiga gonaki ku yi noma arziki na nan sun tsumbara a cikin gonaki ba sai kun roƙi Allah subhanahu wa ta'ala ya tafi muku abinci daga sama ba to amma sai suka ba shi amsa inna inna ma kulna dalika ya annabin Allah Isa mun faɗi haka ne wa sa'alnaka an tas'ala lana rabbana mun roƙe ka ne ka roƙa mana ubangijinmu in ya saukar mana li na'kula min al-ma'ida domin mu ci daga wannan ai al-imam ibn rahmatullahi alaihi ya ce sun tambayi a saukar musu da abinci daga sama ne li hajatihim saboda bukatar su wa faqrihim da talaucin su talakawa ne shi yasa suka nemi haka sai suka yi ma annabi Isa alaihi salam bayani suka ce nuridu an na'kula minha ai muna so mu ci ne daga wannan abu saboda bukatar mu da kuma yin wanda muke ciki fa na'lama yaqinan sai mu ƙara sani tabbas qad qudratuhu ala kulli shay cewa Allah ta'ala mai iko ne akan komai mu ƙara ilimi akan ilimin da muke da shi jiya al-imam al-qurtubi rahmatullahi alayhi ya faɗa mana cewa suna da ilmun nazari da ilmun khabar suna son su samu ilmin mu'ayana suna da ilimi na labari da annabi isa alaihi ya ba su a matsayin wahayi suna da ilmu dalala ilimin dalilin da annabi isa alaihi ya kafa musu akan cewa Allah ta'ala mai iko ne akan komai to amma yanzu abin da suke so suna son su samu ilmul muayana so suke su gani a ƙasa su gani balo balo shi yasa suka ce muna son neman shi ya annabi isa Allah annabi annabin Allah isa sannan kuma muna son mu ƙara imani imani ne a kan cewa annallahu ala kulli shay'in qadir Allah madaukakin sarki mai iko ne kan komai ba sha'a wa arada duk abin da Allah ya ga dama ko duk abin da Allah ya nufi ko yana da ikon ya aiwatar da shi abin da muke so mu sani kenan mu ƙara ilimi wa na'lama an qad sadaqtana sannan mu ƙara ilimi akan ilimin mu na da cewa duk labarikan da ka bamu game da Allah gaskiya ne idan aka ce ku ya masa labari na gaskiya ce sabanin idan ka ce saddaqa ya gaskata shi shi za ka ga biyocin masu fassara hadisi ko kuma sadiqul masduq kuskure take as-sadiqul masduq ba mai gaskiya abun gaskatawa bane as-sadiqul masduq mai gaskiya wanda ake ma gaskiya as-sadiq mai gaskiya a kansa al-masduq wanda ake mishi gaskiya ubangijinsa labaran da yake bashi da gaskiya ne sannan kai kanka idan ka zo ka masa karya to Allah madaukakin sarki zai bayyana ƙaryarka kaga al-masduq min qibali rabbih sannan wal masduq min qibali nas Allah na bashi labaran gaskiya sannan a ƙasa mu mabiyansa in muka yi ƙarya Allah zai ma'ana su sama wahayi a lokacin da yake da rai a ce labarin da muka bada ba gaskiya ba ne. Kun gane shi sa Allah ta'ala ya bada labarin kai. sun yi ƙarya sun yi ma'ana su sama labarai na ƙarya sai Allah ya bayyana ƙaryar da suka yi cewa ƙarya ce kaga as-sadiq ne gaskiya al-masduq wanda ake magaskiya amma wanda ake gaskatawa shine al-musaddaq wa na'lama an qad sadaqtana mu ƙara ilimi akan ilimin mu na da cewa labarin da ka ba mu gaskiya ne sadaqtana ka ba mu labarin gaskiya abin da yasa muke son a sokar mana da wannan kenan ba wai muna ja bane a gaba da ikon Allah ba muna musu bane gaba da ikon Allah ba muna kokonto bane a gaba da ikon Allah so muke ilimin mu na imani ya kawo wannan ke nuna maka cewa la yasifu imanu bi ghairi ilmi baya inganta imani a aqida ahli sunna wal jama'a ba a imani ba ilimi ba ka cewa kai imani amma ba ilimi ilam thumma ataqid ilam thumma adil sai ka sani sannan za ka yi imani shi yasa a shuhudu la ilaha illallah shar'i na farko shine al-ilm ba ka cewa la ilaha illallah amma baka san abin da ta ba illa man shahida bil haqqi wa hum ya'lamun haka Allah ya ce illa man shahida bil haqqi sai wanda ya shaida babu abin bautawa da gaskiya sai Allah tabbas wa hum ya'lamu kuma suna da ilimi suna da ilimi shi yasa Allah ta'ala ya ce ma ma'aikinsa fa'lam annahu la ilaha illallah al-imam al-bukhari ya baji a cikin sahih kitabul ilmi yace babu al-ilm qabla al-qawli wal 'amal wa qaulillahi ta'ala ko li qaulillahi ta'ala fa'lam annahu la ilaha illa Allah واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم جاء الإمام البخاري فبدع بالعند قبل القول والعمل Allah sannan za ka yi imani ka san shi بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته كسنت لربوبيته لإلهيته sannan ka san sunayen ka san sufofinsa to daga nan ne kai imani da shi amma kawai labari kawai labari ba ka da tabbas ba ka karanta ba ba ka koya ba to ya za a imanin kai inganta to da ka sharaɗi ne a cikin musulunci kai ilimi sannan kai imani amma kiristoci ne suke da ƙa'ida suke cewa i'taqidtum ma'alam wai sai ka shigo cikin addinin sannan za ka koya shi yasa sai su ce maka ba ka da holy spirit in ka ce kai baka gane wannan lissafi ya za a yi a ce Allah ɗa Allah uba Allah ruhu mai tsarki kuma a ce duk abu ɗaya ne wai sai a ce maka duka ɗaya ne wani lissafi ne wannan sai su ce maka kai ba ka da ruhi mai tsarki ba ka da holy spirit sau daga ka shigo in ka shigo sannan za ka gane a'a mu a musulunci ka koya shi yasa in za a lakana wa mutum kalmar shahada da shiga musulunci sai an masa fassararta ya san me ya faɗa illa man shahida bil haqqi wa hum ya'lam sai ka sani da gaske wannan kun ga abin da suka faɗi kenan wa na'lama annaka lam takdibna sannan mu ƙara ilimi akan cewa ba ƙarya kama da ba dama mun san cewa kai annabin Allah ne mun yadda cewa kai manzo ne daga Allah ta'ala Allah ya aiko ka to amma yanzu muna so mu ƙara imani idan muka ga an saukar mana da kabaci daga sama na abinci muka ci sai imanin mu ya ƙaru ya za a yi imanin wani ya zama irin na sabbin annabi sallallahu alaihi wasallam suna da ilmul khabar suna da ilmul nazar suna da ilmul dalala sannan suna da ilmul muayana sun ga annabi sallallahu alaihi wasallam sun ga abin da mu ba mu gani ba shi yasa a gefe guda mu kuma da bamu ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba annabi sallallahu ya yabe mu amanna bihi wa lam narahu mun ga manzo ba mu ga manzo Allah sallallahu amma kuma mun yi imani da shi sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suna ganin abin ana qur'ani na sauka wani ma daga cikin shi abu ne zai faru da shi a saukar da aya abu zai faru a saukar da aya a gabansa aya za ta sauka ya ga alamomi na canzawa a tare da ma'aiki sallallahu alaihi sallam a lokacin da wahayi ke saukar masa amma mu sai Allah madaukakin sarki ya taimake mu ba mu ga annabi sallallahu alaihi sallam ba ba mu zamani da shi ba amma Allah ta'ala ya mana gamdakatar muka yi imani da shi wannan abu ne na wajibi mutum ya gode ma Allah ka tsaya ka yi ma'alla godiya ka yi ma'alla sujada ta godiya a kan wannan zafin da ya maka ba ka ga abin sun ba kuma kai imani da shi ba baka ga mu'jizoji manya manya da suka faru a zamanin sa ba amma kuma Allah ya taimake ka ya maka gamdakatar kai imani da shi ya za ka yi wasa da sunnar ya za ka yi tafasafa game da sunnar ya za ka yi ba za ka ba sunnar kariya ba ya za ka yi ba za ka tsara aqida sahihiya da ya zo da ita ba kaga wannan kenan so daga alhawariyun suna ce ma annabi isa alaihi salam mu ƙara sanin cewa lam takdibna cewa ba labarin ƙarya ka ba mu ba idan aka ce ka zaba ku ya masa ƙarya ke amma aka ce ka zaba ku ya ƙaryata shi lam takdibna fi khabari ba kai mana ƙarya a labarin da ka ba mu ba annaka lillahi rasulun mursalun wa nabiyyun mab'uth ba ƙarya ka mana ba da kace kai manzo ne da kada daga Allah kai annabi ne da Allah ya aiko shi wajen mu ƙara imani a kansa wa da kuna ala al-ma'idati min ash-shahidin ja al-imam al-tabari yace al hawajin suna ce ma annabi Isa mu zama masu shaidawa da idan mu mun ga Allah ta'ala ya saukar da abinci daga sama daga aljanna mu ƙara tabbatar da haka kun ga shine wannan anna Allah الله أنزلها li nafsi mu ƙara tabbas mu ƙara imani cewa Allah ta'ala ya saukar da ma'ida wato abinci kabaki daga sama a matsayin hujja a gare shi alaina ta zama a kan fi tauhidihi kan kaɗai shi wa ƙudiratihi da kuma ikonsa alama sha akan duk abin da ya ga dama walaka ala sidqika kafinu wasika sannan mu ƙara gaddata ka shaida cewa kin da gaskiya ne a cikin kun ji amsar da alhawariyun suka ba annabi isa alaihi salam wannan aya tana nuna mana Allah ta'ala ya ba annabawansa dama su tattauna da mabiyansu masu rubuce-rubuce kamar mustashriqai orientalist da suke nuna cewa annabi sama ya zo ya kwashe kwakwalen mutane ko kuma masu bin kalma da suke ganin cewa suna cewa addini of yuni shuru wai addini kwaya ce ake ba mabiya kawai shi kenan duk abin da aka samu sai kaga wannan ƙarya ce ga aya Allah na tabbatar mana cewa mabiya annabawa suna da damar su tattauna da su annabin su ya ce musu kaza ba musu suke ba su wasu ba shi amsa abinda a yau ake ce masa huriyatu ta'bir huriyatu ta'bir ikon fadin baki ikon fadin albarkacin baki musulunci bai zo ya koshe ma mutane baki addinin musulunci addini ne da ya ba mutane dama suna da damar da za su faɗa abin da yake daidai amma dai Allah ta'ala ya ce qul li ibadi yaqulu allati hiya ahsanu inna shaytana yanzabu bainahum ce ma bayina duk abin da za su faɗi a cikin hurriyatul ta'bir da aka ba su abin da kuke ce mishi freedom of speech dama da aka ba da dama ta mutum ya faɗi albarkacin bakinsa to akwai ka'ida musulunci bai yadda ka zo ka ci mutuncin wani ba musulunci bai yadda kai gulma ba musulunci bai yadda kai ƙarya ba musulunci bai yadda ka faɗi abin da ba haka yake ba musulunci bai yadda ka faɗi abin da zai zama fitina a tsakanin al'umma ba amma an baka dama idan za ka faɗi gaskiya za ka faɗi abin da yake alkhairi to ka faɗi ulil khaira aw usmut man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut wanda ya imani da Allah da ranar ƙarshe ko ya faɗi alkhairi ko ya shi idan ya san ba zai faɗi alkhairi ba ko ya kama bakin sa ya shi khalli ka lira wamdi anhu bi salam kut bi da'i samti khairul laka min kalam harshe da kake ganin sa to kamar takobi yake harbi ga tara gare shi جراحات اللسان لها التئام ولا يلتام ما جرح اللسان abinda harshe ke ji maka na ciwo tattarawa yake yi gama da kai sannan idan ka je ka sassaɓo da kanka ka sassara abu da harshenka ba abin da zai iya tattara wannan abin da ka sassara ka rarraba shi harshe to amma duk da haka an ba da damar a faɗi abin da yake na gaskiya abin da yake daidai kashi ɗan ya kwashe kafan mutane shi ɗan yana amfani da harshe ya haifar da bala'i a tsakanin al'umma amma idan za ka faɗi gaskiya babu laifi idan za ka faɗi abin da yake daidai ita kanta gaskiya akwai lokacin da ba a buƙatar ka faɗe ta kai shiru saboda gaskiya ce amma fitina za ka kai daga cikin gaskiyar da bata halatta ba a faɗi akwai asirin dan uwanka dan uwanka ya zo ya sirri da kai gaskiya ya faɗa maka in ka je ka ba wani labari ya gaskiya ka faɗi amma ya halatta ka ji ka faɗi gaskiya ya ce maka kaza kaza kaza yana da matsala kaza amma tsakanin shi da Allah ya faɗa maka sirri ne ba wanda ya taɓa jin wannan magana sai kai kai kuma sai ka tashi ka je ka ba wani labari gaskiya ka bada domin wanda abin ya faru da shi ya baka labari amma kuma wannan gaskiya ce mai kyau ba gaskiya ba ce mai kyau gaskiyar da za ta haifar da fitina ba a sanda. shi yasa aka halatta a yi ƙarya wajen yin sulhu ya halatta a wajen yin sulhu tsakanin mutane guda biyu ke karya mutane guda biyu ba sa shi ya halatta ka tafi wajen ɗayan ka a yana gaishe shi har ma ka ce wallahi tallahi wannan wallahi tallahi da kace lada za ka samu kuma ƙarya kai amma ƙarya ce ta halal al-kadhibul mubah ya halatta saboda sulhu kake son ka kun gani gashi al-hawariyun sun ba annabi Isa alaihi salam amsa za mu ji annabi isa alaihi salam ya gamsu da amsar suka bashi eh ya gamsu Allah ta'ala ce قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء ربنا أنزل علينا مائدة نبتة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين الحواريون الحواريون متى مكان النبي عيسى عليه السلام سنتم بيع النبي عيسى عليه السلام shin Allah ta'ala zai saukar musu da abinci daga sama annabi isa na ganin haka annabi isa alaihi salam ya ce ta kulla in kuntum mu'minin ku yi takawa kar ku yi wannan tambaya kar ku roga a saukan muku da abinci daga sama ku shiga gona ku yi aiki ku nemi arzikin Allah yan kasuwa su je su kasuwanci a cikin ba su aikin gwamnati a cikin su je su yi aikin gwamnati amma sai suka ba da amsa suka ce nuridu an na'kula minha وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاكرين سخف هجوجي قدام نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاكرين سخف kafa hujjoji guda ku waɗannan hujjoji nasu masu ƙarfi ne nuridu an na'kula min hali hajatina ilaiha wa lil faqari muna son mu ci saboda muna da buƙata, mu talakawa ne wa tatma'inna qulubuna ay wa nazdada imanan ba'da imanina mu ƙara imani bayan imanin da muke da shi wa na'lama an qad sadaqtana wa nazdada ilman ala annaka sadiqun fi annaka nabiyyun mursalun min Allah cewa kai manzon Allah ne wa nakuna alaiha min ash-shahidi hujjoji annabi Isa alaihi salam ya gamsu cewa tabbas wannan roƙon da suka yi cewa a tsokan musu da abinci daga sama hujjoji ne masu ƙarfi shi kenan sai ya ce qala isa ibn maryam Allah ta'ala ya ce isa ɗan maryamu alaihi salam sai ya ce Allahumma ya Allah rabbana ya ubangijinmu anzil alaina ma'idatan minas samai ka saukar mana da kabakin abinci daga sama takunu lana idan li awwalina wannan kabakin abincin sai ya zama mana abin biki na farkon wa akhirina da waɗanda za su zo bayanmu. mu wa ayatan minka kuma ya zama wannan kabakin ya zama mana wata alama wata mu'jiza daga gare ka warzuquna sannan ya Allah ka azurta mu wa anta khayrul raziqina kai ne mafi cancanta masu azurta addu'a da annabi Isa alaihi salam yayi addu'a da tazarrubi da kaskantar da kai da yi ma Allah ta'ala kirani ya buɗe addu'arsa da Allahumma sannan kuma ya kara da rabbana shaykhul islam taymiya rahmatullahi alaihi yace duk addu'o'in annabawan Allah madaukakin sarki suna buɗewa da Allahumma ko kuma da rabban. annabi adam alaihi salam yi addu'a qala rabbana zalamna anfusana fa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin kage sannan annabi nuhu alaihi salam ya addu'a rabbi inni a'udhu bika an as'alaka ma laysa li bihi 'ilm wa illa taghfirli wa tarhamni akun min al-khasirin annabi ibrahim alaihi salam addu'o'insa masu yawa ga sunan ga sunan da yawa a cikin suratul baqara ga sunan a cikin suratul ibrahim addu'o'in annabi zakariya addu'o'in annabi ayyub addu'o'in annabi lut addu'o'in annabi nus yunus ga sunan Dukkaninsu suna buɗewa da Allahumma da kuma rabbana so daga annabi Isa alaihi salam yi ma Allah ya ce Allahumma rabbana ya Allah ubangijin anzil alaina ma'idatan minas sama ka saukar mana da kabaki daga sama ta kunu na idan wannan kabakin zai zama wani abun biki da za mu rika tunawa sai ta zama ranar da aka so wannan abun ya zama mun yi makin sai zama ranar idi a gare mu ranar da za mu rika biki na godiya gare ka bauta maka li awwalina ya zama idi ga ɗan farkon wa akhirina kuma ya zama idi ga waɗanda za su zo bayan mu wa ayatan minka kuma mu tabbatar da wannan a matsayin mu'jiza ce daga gare ka ya Allah warzuquna ya Allah ka azurta mu da wannan abincin wa anta khayrul raziqina kai ne mafi cancanta masu azurta al-imam as-suddi rahmatullahi alayhi abdul إسماعيل بن عبد الرحمن ابن عبد الكريم السدي ليه دقى من يمن ينتابعي يا رب شكرا تدريد أشرين دبقي باين هجرة عن صلى الله عليه وسلم يا يكرا وجنكر سعادة رضي الله عنه صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وقم لم التسكيني يا الإمام السدي yace da Allah ta'ala yace ta kuru lana idan me ake nufi da wannan idan فيه yawmal ladhi nazalat fihi idan ranar da aka fara saukar da wannan kabakin sai mai makin wannan ranar ta zama mana ranar biki ranar idi ranar da za mu rika tuna ta nu'azzimuhu nahnu wa man ba'dana mu yanzu da muka ga wannan ma'idan kin an saukar mana sai wannan ranar ta zama mana ranar idi ranar biki sannan wa man ba'dana waɗanda za su zo bayan mu su ma wannan ya zama musu haka haka limamu sufi ya fassara الإمام الطبري رحمة الله عليه يتي نعبد ربنا في اليوم الذي تنزل فيه كما لك بوتا ما أبنجتمو أولنا رانا da aka fara saukar da kabaki sai ta zama mana ranar biki wa nusalli lahu fihi sai mu rika talla a wannan ranar in ji annabi Isa kama yu'ayyidu an-nasu fi a'yadihim kaman yadda mutane suke idi a idojinsu haka mafi yawancin malaman tafsiri suka fassara wannan aya cewa ranar da aka saukar da wannan aka fara saukar da kabakin nan daga sama sai wannan ya zama musu ranar biki ranar idi kamar musulmai misali mu musulmai muna da idoji guda biyu idin mu na farko shine idin karamar sallah muna yin shi ne a matsayin godiya ga Allah madaukakin sarki cewa Allah madaukakin sarki ya sa mun gama azumi lafiya ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون an sa mana ranar idi ne saboda ne mu girmama Allah a wannan ranar mu gode ma Allah saboda mun cika kirga azumin watan Ramadan din mu ko dai 29 ko 30 cikin sai aka aka sa wannan ranar ta zama mana mai ranar idi sannan sai ranar sallah babba ita kuma muna yin ta a matsayin mai kai alhazai munna muna taya alhazai munna cewa sun cika aikin hajjinsu domin duk mutumin da ya tsayi a arafat aikin hajjinsu da izinin Allah ya cika A arafat a cikin rukunan aikin hajji da ake da su ranar arafat ranar tara ga wata ranar ce ranar sammani idan kawai ga a wannan filin baka ga mutum ba ko ka kira shi alhaji daga lokacin da rana ta yi zawali lokacin azhar har lokacin da rana ta fadi ka ga mutum bai wannan wajen ko ya ce maka hajji ba hajji yayi ba ya je ji yayi ji shi yasa ko da mutum bai da lafiya in ka je wajen a ranar za ka ga an zo da wasu a cikin ambulance a cikin mota ta asibiti domin su shaida wannan ranar tsaya a wannan matsayar annabi sama a hadisi sahihi yace alhajju arafatu alhajju arafa hajji ba komai bane sai arafa فكأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يخصص الحج بالعرفة annabi sama yana keɓanta cewa aikin hajji arafa ne duk mutumin da bai samu arafa ba to bai aikin hajji ba kun gani ko to shi yasa an yi aikin hajji an yi arafa ranar tara ga wata mu kuma sai mu tafi idi ranar yaushe an goma ga wata kun ga wani aiki aka yi na ibada to su kuma sai suka ce annabi isa alaihi salam ya ce ya allah in ka saukar mana da wannan kabakin ranar da aka fara saukar da wannan kabakin sai ta zama mana ranar da zamu mai da ita ta zama idin wasu daga cikin malaman tafsiri sun ambata cewa ran lahadi aka sauka ran lahadi aka sauka musu hadisi kuma sahihi ya zo amma bai ce an saukar da ma'ida ran asabar ba ranar ranar lahadi afwan amma kuma hadisin ya nuna cewa Allah ta'ala ya ba da zaɓin kwanaki aka ba da zaɓin kwanaki yahudawa sai suka ce su asabar suke su hadithi sahihi suka ce asabar suke su su kuma kiristoci sai suka ce lahadi suke su mu kuma Allah ta'ala da kansa sai ya zaɓa mana ranar juma kuma annabi sani ya ce misalin abin da ya faru shine yahudawa aka ce su fara aiki tun daga asuba har zuwa azhar tun daga asuba har zuwa azhar su kuma kiristoci aka ce su fara aiki tun daga farkon azhar har zuwa magariba ko kuma aka ce mu yi aiki tsakanin magariba da isha'i amma kuma za a ba mu ninkin ladarsu annabi sama ya ce sai yahuda da nasara suka ce ma Allah ta'ala ya za a yi musu aiki da yawa amma su kuma su fi mulada da yawa Allah ce na zalunce ku kai ba zalunce ku ba da kanku ku kuka zaɓi waɗannan ranaku na ba ku zaɓi kuka ce asabar kuke so su kuma su kuma waɗannan an ba ku zaɓi kuka ce lahadi kuke so al'ummar annabi salama su kuma ni na zaɓen musu da kansu ba a ba su zaɓi ba ni na zaɓen musu da kansu na zalunce ku ban zalunce ku saboda haka nahnu aqallu an-nasi amalan wa aktharuhum ajra mu muka fi karancin aiki a cikin al'ummatai da Allah ta'ala ya halitta amma mu muka fi wallahi sannan nahnu aqallu an-nasi umaran amma wa aktsaru min ajra mu muka fi karancin shekaru a duniya ba mu shekara 70 70 60 70 haka ne sama yace amaru ummati ma baina 60 wa 70 rayuwa al'umma a nan sama tsakanin 60 da 70 ne kadan ne suke wuce 70 kuma mafi yawancin wanda suke wuce saba'in din nan kalli irin rayuwar da suke rayuwar daɗi suke ko wanda zai yi buri a ce ma shi ya mutu ya huta labidu bin Rabi'a al-amir ɗaya daga cikin mawaƙa da aka yi tun a zamanin jahiliya ya zo kuma ya musulunta a zamanin annabi sallallahu alaihi wa sallam malaman tarihi suna cewa ya kusan shekaru ɗari da arba'in a duniya sai da ya kaima sai a riƙa leƙa ɗakin shi ya daina fitowa sai a linka sai a cikin yadda yana da bai mutum da kanshi yake cewa wala kad sa'imtu min al-hayati wa tuliha wa su'ali hadin nasi kayfa ladi shi wallahi ni kaina na gaji da rayuwar na na gaji da ita na kosa da ita ta kosa da ni na kosa da ita ga tambayoyin mutane kullum suna cewa har yanzu labidi na da rai suhai suhai ibn abi sulma shi ma ɗaya daga cikin mawaƙa ne shi ma ya rayu da yawa ya ce ta imtu ta kalifal hayati wa man ya tamani na haulan la abala fi yas'al yace wallahi na gaji da rayuwar nan na gaji da rayuwar nan duk wanda ya rayu shekara 80 sai ya gaji sai ya kosa ya mutu al-imam ibn hajar rahmatullahi alayhi bi fathul bari bi qulubul mara wanda ake cewa fathul bari ta kamo sunna ya yi shekara kusan tamanin da wani abu a duniya shi ma haka ya rika nuna damuwa yake cewa na gaji da samun talatina fa kaifa li bisa istamanina shi tun yana shekara talatin na zata zan mutu amma ga ni yau shekara tamanin a talatin akwai sabu ko sannan a tamanin akwai sabu. shi na gaji da sa ta talatin to ina ga sa ɗin tamanin kaga shi ne wanda to amma sai Allah ya sa maka biya wallada shi ya sa ka ci gajiyar ka ya amfani da rayuwarka lokacin da kake da ƙarfi kafin rauni ya zo maka kai lokacin da ba za ka iya komai ba sai dai a fito da kai a shanya to me za ka yi bauta ma Allah kana ƙarami kana matashi sai Allah ya taimake ka ka tsufa Allah ya taimake mu shi idi annabi isa alayhi salam yace da kulu lana idan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka shaykhu islam taymiya a cikin littafin sa iqtidam as-sirat al-mustaqim mukhalafatu ashab al-jannah yake cewa al-eid ismu jinsi idan aka ce idi suna ne da suna ne ga magari yadkhulu fihi kullu yawmin aw makanin lahu fihi ijtibaqu dukkan rana ko wani wuri da ake haduwa aka sa cewa za a rika haduwa a lokaci kaza rana kaza to sunan wannan abin ke yi to da in ka ce addini kake yi sai ka kawo ni duk wani taro da za ka yi ka ce addini ne kuma ka shata shi ka ce ranar kaza ga watan kaza kuma addini ne za a baka lada har ma kana jin wanda bai yi wannan abun ba to ya zama kila makiyin Allah ko ba musulunci yake ba kamar misalin maulida maulide da ake 'yan shi'a suna da maulida-maulida sun kai talatin da wani abu a shekara gabaci dai rayuwar su ta maulidi ce ma bai na maulidi wa ma'atamin haka rayuwar shi'a take addinin shi'a gabaci daya ya kare ne a bikin mutuwa da bikin haihu al-maqrizi a cikin tarihinsa ya ce 'yan shi'a suna da bukukuwa sun kai talatin da shida a shekara biki kaza sannan kowane imani in ya zo a zamaninsa yana da dama ya kakara al-imam al-maqrizi rahmatullahi alaihi ya ambaci na zamaninsa ne amma mu da muke rayuwa a wannan zamanin wallahi la takadu tatta'udu a ayadan shi'a ba za ka iya kirga idojin shi bukukuwan shi'a ma baina maulidin wa ma'tad haka sufaye sufaye suna bin yan shi'a ne a maulidi ba su da tarihi dama shi'a ta ce musulunci al’imamu a ibn khaldun a cikin mukaddama yake cewa laulat ta shayyi ulama ulifar ta sauri da ba shi a da ba san sufanci ba so daga ci gaban shi'a ne shi yasa za ka ga kowane waliyi daga cin waliyan sufaye ko dangantaka shi kaiwa zuwa ga alawiyawa alawiyawa wani al'alawi ko dai a ce masa alhassani ko a ce masa alhussaini duk wani waliyi waliyan sufayen nan guda ɗari uku da goma sha wani abu to kowanne ana akwai akwai sai kaga an danganta shi an ce masa alhassani ko a ce masa alhusaini ko ban su suke su amma sufanci sufan sufayen sufayen maulidi maulidi daga baya suka yi tabannin suka kwaikwaya amma waɗanda suka fara yin maulidi a duniya suka fara yin biki na haihuwa 'yan shi'a kuma 'yan shi'a yan shi'a al'ubaidiyun waɗanda ake ce musu al wanda suka taɓa kafa mulki a masa suka hana karantar da addini sai shi'anci har Allah ta'ala ya fitar da Salafuddin al-Ayyubi rahmatullahi alayhi al-mujahid al ya zo ya yake su ya fata fata da su ya kore su tun daga wannan lokacin har yau ya shi'a ba su masar har yau shi yasa daga cikin falalolin duk Lalacewar shugabannin masa har da na yanzu duk lalacewa da zalunci suna da wata falala bara ɗaya mai girma ita ce wasu yadda shi shi'a ta yaɗu a ƙasar masar ba tun da ta fita tun da aka kore ta daga masar ta fita shi ke aka tsarkake azhar azhar jami'a babba kenan da aka fara kafawa wadda ta shahara a cikin musulunci azhar tun masallacin juma'a ne kaji sunansa aljami'ul azham tun daga wannan lokacin har yau ko su suka fi kowa da biki shekul islam jami'a ce biki idi shine duk wata rana ko wani wuri da aka hace a hada a matsayin addini za a samu lada a wata ibada sunansa idi sunansa idi العلامة ابن عاشور رحمة الله عليه يتي والعيد اسم ليوم يعود كل سنة abin da ake ce idi shine duk abin da ake duk ranar da take dawowa wata shekara an yi makinta shi yasa irin days din da ake da su national day laraba suna fassara su da ayat misali mother's day ko akwai ta ko sai ce ummi valentine valentine valentine day ko idul hud children's de idul adfal haka suke fassarawa waɗannan a ya ta su dukkanin su bi da'a dukkanin su bi da'a ne gabaki ɗayan su Allah bai so da hujja a kansu ba hadisi za mu ga hadisi ya tabbatar mana da haka duk wani abu da kai kakalo ta ce ga shi ka ware shi a matsayin wata rana ta biki ta musamman sunan sa bid'a sai addini ake kuma duk waɗannan suna yi ne a matsayin addini amma mulkin mallaka ne za aka ƙaƙa ba mana waɗannan abubuwa ba yadda muka iya sai ga ranar yara dole kana zaune a gida ba za ka je aiki ba ranar ma'aikata ranar kaza har da ranar shan sigari da ranar wanke hannu da ranar masu kanjamau da ranar ciwon tarin kifi ko duk babu ko akwai su duk akwai su waɗannan ayat din gashi nan duniya yau ta cika da ayat gashi nan ma aksar al-ayada idi kaza bikin kaza bikin kaza duk gaba ke ta zama ta shage ta zama ta biki kullum biki yanzu wannan watan da ya fita watan mayu a najeriya nan ake ma'aikata su ne ba su zuwa gida to su ne ba su zuwa aiki ka faro ashirin da tara ga wata ranar yau ke nan demokarasi dai ko ranar demokarasiyya ba a yi kafin ta akwai ranar ne akwai wokas dai kafin ta akwai wata rana children's day duk a wannan wata to baki na cinye wata da bukukuwa shagana Ko an imam na shi ya ce wani eid sun li yawmin ya'udu kull sana da abin da ke dawa shekara shekara sunan ta idi in an dauke shi a matsayin addini to sai an kawo hujja dikira li ni'matin aw hadithatin saboda wai tuna wani abu da ya faru na wata ni'ima ko kuma wani abu da ya faru waka fihi abin ya faru a cikin wannan ranar li shukri aw li i'tibari dan a kina ko a gode ma Allah wa qad warada dhikruhu fi kalam al laraba sun san idi tunti amma mafi yawancin waɗanda suka san idi a cikin laraba kafin zuwa musulunci kiristoci ne da yahudawa yahudawan larabawa da kiristocin larabawa to su ne suka san idi su suka fi sanin idi ɗaya daga cikin mawaƙan larabawa al-hajjaj baban gurbatu ibn al-hajjaj ɗaya daga cikin manya-manyan mawaƙan larabawa ne al’ajjaj yana faɗi a wani baitin da yana cewa kama ya al la’ida na tsaniyu kama ya al la’ida na tsaniyu kamar yadda kirista yake yin idi kaga su suka fi sanin kiristanci su suka fi sanin idi kiristoci kiristocin larabawa musamman ga tasina su suka fi sani a cikin laraba akwai wanda suka zama kiristoci suka karɓa addinin kiristanci akwai wanda suka karɓa addinin yahudanci irin su sama'u'ad to ire-iren waɗannan sun san idi sun san kalmar idi sai kuma gashi ƙurani ya zo ya ambace ta ya ba da labari a magana annabi isa alaihi salam kowace al'umma tana da idinta addinin musulunci ya zo ya karantar da mu ka'ida baya halasta mu kwaikwayi wasu a bikinsu baya halasta musulmai su ga wasu suna wani biki na addini su ɗauka su ba su ce za al-imam bukhari ya fitar da hadisi riwayar nana aisha radiyallahu anha tace dakhala abu bakr wa indi jariyatan min jawari al-ansari sayyiduna Abubakar babana ya shigo gidana ya shigo daki na a tare da ni akwai wasu 'yan mata guda biyu daga cikin ƴan matan mutanen madina tughanniyani bima taqawalat al yau yawm bu'ath suna yin waka wannan tebaiti wannan tebaiti cikin wakokin da larabawa suka tsaye a lokacin da suke yakin su da ake ce masa yau mu wa qalat nana ta ce sai ta ce walaysa tabi mughanniyatayn su waɗannan ƴan matan da suka zo daki na suke waɗannan wakokin ba wai ƴan mata bane masu waka ba sana'a su waka bace sun zo ne dai kawai suna yi shi ko balarabe bai da za ka yi kaji bai haddace wakokin mutanen shi duk balarabe ta faɗa mana ran cewa balarabe Allah ta'ala ya masa baiwa ta waka yanzu nan dan yaro sai kalle ta sai maka shi ɗaya ya siffanta ka tun daga kasan ka tun daga saman ka haƙa ka daka ba rubutawa zai yi ba waɗannan 'yan matan sun haddace waƙoƙin da aka rike na yaƙi tsakanin ƙabilu guda biyu na alhazraj da na al'aus a madina a yaƙin da ake ce masa yaƙin bu'an kafin aiko a nan sama aka yi wannan yaƙin sun haddace sai ranar idi sai suka shigo ɗakin na nashi sai suna baiti wannan ta faɗi baitin ta wancan ma ta faɗi baitin shi kenan faƙala abubakar da na abubakar radiyallahu anhu sai ya sai shigo sai ya ce a matani shaitan fi baiti rasulillah subhanallah yanzu muryar shaitan ce ta shigo gidan annabi sallama waƙa muryar shaitan ake ce mata an shedan shi yasa suke da kan magana suna cewa li kulli sha'irin shaytanun yuhi ilayhi duk wani mawaki da kake ganin su yana da shedanin da ke masa wahayi shi yasa wani zubin baka in kana in kana rubuta waka to baka iya waka irin ka ya baci da an bata ma rai sai ka ji bai tuta na zuwa kan sai kai ta rubutawa ko kuma ka shiga ban daki duk ba wani ba ba ka gina gini gani shedanu ne ai sai kawai ka ji bai tuta na zuwan maka ranka ya ɓaci ko sai ka fara rubuta baiti to shine sayyidina abubakar radiyallahu anhu ya ce a mazamirul ash-shaytan fi baiti rasulillah yanzu muryar shaidan ce za a zo a kawo ta gidan a sama ana yi wa dalika fi yawmi ne wannan ya faru ne a wata ranar eid injina na aisha فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيما ذو سمي يتيما سيدنا أبو بكر ya aba bakirin inna li kulli qaumin idan wa hada iduna ya abubakar duk al'umma na da yi. tana da ranar bikinta da ake dan warewa a dan saki jiki eh saki jiki a dan saki jiki a dan saki kafa amma ba tare da kuma an bari ta zane ba ranar idi rana ce ta minna rana ce ta farin ciki rana ce ta sababbin kaya rana ce ta cin daɗi rana ce ta cin nama rana ce ta abai yara su dan wataya a ba su balan-balan amma kan su caca a ba su gilas ta su tsalla a ce musu agogon roba su bata duk ba komai a rana rana ce ta minna rana ce ta shage inda li kulli kaumin idan wa hada idu kakka ta kura ma yara ranar idi ko ba su su dan wataya a kai su park a bismen park amma ka ai kiɗe-kiɗe ka ai raye-raye ka ai shaye-shaye amma dai a basu su hau lilo su hau dokin roba su hau dokin kara duk wasa a wani shakata a ranar sannan kada a yi karatu ranar idi ka a ce yara su je makaranta ranar idi a kulla makarantu ranar idi a basu su wataya rana ce ta hudu in ga ku ji wannan hadisi inna li kulli qaumin idan kowace al'umma tana da ta wa hada iduna mu wannan ne idin to daga ba za ka ɗauko idin kiristoci ka zo ka ce mana shi ba shi yasa haramun ne ranar kirsimeti ka zo ka ce kai ma kana taya saman nan. haramun ne ana nuya haramun ne ka zo ka ce musu hafi nuya can su je su kayan su can ka su gada su je su kayan su mu ma muna da namu inda da kulli mini idan wa hadha kuna hukunci saboda haka malamai suka ce innal a'yad fi islam tawqifiyyatun idi a musulunci abu ne da ke bukatar nas duk ranar da ka ware ka ce ranar idi ce to za mu yi haka sai mu ce ka kama da nassin da ya ce a yi muna da nassi cewa ranar sallah karama ranar biki ce ranar sallah babba ranar biki ce haramun ne ma mutum ya azumin waɗannan ranar inna hadaini al-yawmaini nahana rasulullah rasulullah sama an nasumahuma in ji sayyidina umar radiyallahu anhu riwaya al-imam al-bukhari da muslim waɗannan kwanakin guda biyu annabi alaihi salam ya haramta mana mai azumi a cikin su ba azumi ba azumi ranar yi kun gani shi ne wannan so da ka wala ya juzu taqlidu ghairi almuslimina fiha ya halatta a kai wanda ba musulmai ba a cikin yi kowa ya bikin shi sai ranar kirsimetin su kasa ɗaya muke zai ci kirsimetin su kuma ranar yi da mu ina kowa na da yi kun ji annabi isa ce ta kunu da na'idan suka ce ranar lahadi ce al-imam al-tamiya rahmatullahi alayhi a cikin dai wannan littafin nasa istidafu sirat al-mustaqim wannan littafin ya kamata daliban ilimi su san tarihi shi al-imam al-tamiya ya rubuta shi ne zai yi sharhin hadisi bara daya man tashabbaha bi qaumin fa huwa minhum hadisin al-imam ahmad bin hanbal rahmatullahi alayhi man tashabbaha bi qaumin fa huwa minhum shi ne sai da ya rubuta wannan littafin shafi wajen kusan ya tara sharhin hadisi na gana akwai sauran shi sa duk wanda ka je yana zagin malam ibn taymiya ko dai bai san shi ba ko kuma masoyin zuciya ne malam ibn taymiya in ka ga kana kinsa ba baka san shi ne? al-insan kuma azubu ma jahil mutum yana yakar abin da bai san shi in baka san abu sai ka yakai ko kuma hawan nan. san zuciya amma a duniyan nan a matakan malamai da aka yi shekul samun tafiya yana cikin malamai masu adalci ya yi maka adalci duk yayyar duk faɗan da yake da kai saboda da aka ba zai sa kai maka shari abin da yake naka na falalanka na gaskiya ce yi. daga cikin malaman da suka yi faɗa da ibn tafiya a zamaninsa suka zara ta kodi da sun samu damar da za su kashe ibn tafiya da kansu da sai sun kashe shi akwai asubuci تقي الدين السبكي علي بن عبد الكافي السبكي ما لمين نشاتعية أما سوبين ماردي سوبي سوتي يعني سوبا سوتي أسن سوبانتي وشي ما لمين تميع ديزوين وغنى أكاسي تيجي ما رد علي فطيه غير السبكي ya ce ba wani malamin fiki na wanda ya san hun gaske da ya taɓa man rabbi sai subiki me malamin da miya ke ne a subiki mai malami amma waɗanda ba ibn taymiya ba za su iya faɗin wannan magana za ka ga abu da ta ce ibn taymiya jahi wannan tafsirin da muke karambani wannan tafsirin duk karambani muke yi wani idan zai yi tafsirin nan littafi ɗaya yake zuwa wani littafi biyu wani littafi uku mai kokari ya duba littafi biyar wani in ya wuta wuta in kai wuta a ce ka duba littafai ashirin malam ibn taymiya din zai fassara aya ɗaya ya duba littafai ɗari na tafsiri littafi ɗari ya ce amma wallahi wani zubin zan karanta littafai ɗarin nan zan ji ban gamsu ba ya ce sai na tashi da daddare ne alwala ne sallah ne kiyamun laili in roƙi Allah in ce Allah ka fahimtar da ni ya ce daga nan sai in ji na gamsu da wata fahimta daga cikin fahimce-fahimcen da aka ambata a cikin waɗannan littafan tafsirin ko kuma ni in ji Allah ya bani wata fahimta ta musamman shine fa ibnu taymiyyah da mutane ba su san shi ba shi yasa wani malami da littafi ya sa mu suna ibnu taymiyyah al-muftara alayhi ibnu taymiyyah da aka makariya to shi a cikin littafin sa ihtizar sirat al-mustaqim yace ayadul kuffar kathiratu idojin kafirai ba su da iyaka yanzu aka ce ka kirga idi bukukuwan kafare ba za ka iya ba mukhtalifatun kuma sun bambanta Walai walaita ala almuslimi an yabhata anha ba a dora ba musulmi sai bincike ya gano wala wala ya'rifha wala ya'rifha ba ba sa mu dole sai ya gano su ba bal ya yakfihi an ya'rifa fi ayi fi'il min al-af'ali aw fi aw ayi yawmin amma babu laifi ya san a wani aiki suke wannan idin sannan me yasa suke wannan aiki me yasa suke wannan gida babu laifi ka san me yasa suke kirtimeti kowa aka tambaye shi bikin kirtimeti ya san me dalili a nan a Najeriya muke akwai kiristanci akwai catholic akwai protestant akwai akwai jehova ma to kowa ya san sa ya san magana da yasa ake kirtimeti ko ko babu laifi ka san wannan amma ka ce sai kai bincike ka gano idojin su wannan ba a dora maka nauyi ba au makanin ka san kuma a wani waje suke yi sannan ka san anna sababa hadal fili ka san me yasa suke wannan aikin au ta'zima hadal makani wa zamani min jihati sannan ka san me yasa suke girmama wannan wurin da suke girmamawa me yasa suke girmama Urshalima ka sani me yasa suke girmama Baitul Haq ka sani duk wannan ba wajaje bane da suke faɗan su ko wuraren su ne da suke girmamawa walau lam ya'rif anna sababahu min jihati ko da bai san sababin ta bangaren su ba amma dai ya san me yasa suke fa takfihi an ya fa yakfihi an ya'lama an la asla lahu fi dinil islam amma wajibi ya sani cewa duk wani idi da kiristoci suke yi to da asali a musulunci bai duk wani da yi da ba mun gane duk wani biki da yahudawa suke yi musulmai ba abin da shi an ba su idan su guda biyu idan karamar sallah da idan babbar sallah fa innahu idza lam yakul lahu asl idan ya kasance bikin kafare bai da asali fa in ma an yakuna qad ahadathu ba'd an-nas min tilqa'idati in kaga wasu musulmai na yi to ko dai wani musulmi ne ya ce ko shi kawai ya je kirkiro ma ya kirkiro ya sa shi a cikin musulunci kaga musulmai sun zo sun kama yi kamar maulide maulide da ake in an yi magana kuma sai waɗanda ba su san ilimi ba sai kaci suna magana wai musabaka me ya haɗa musabaka da maulidi me ya haɗa musabaka da maulidi ba su da alaƙa aw ya kuna ba akudan anhum ko kuma ya zama kai tsaye ya ji ya kago ne daga kiristoci ko kafirai duka fa aqallu ahwali ya ya kuna min albidai duk wani biki da kaga ana yi ba musulunci yace a yi ba to karancin ya zama bid'a in bai zama ma kafirci kakkarin wani biki da kaga musulmai sun zo suna kwaikwayo waɗanda ba musulmai ba ko dai ka kira shi bid'a dalla kawai ko kuma ka kira shi bid'a ko kuma ya zama kafirci ne so daga baya halatta musulmai su zama sun shiga wani biki da kafirai suke baya halatta inna li kulli qaumin idan wa hada wannan ka'ida ce Allah sama ya ba mu Allah ya ganar da mu Allah mu ya ƙara mana fahimta a cikin alƙur'ani mai girma Allah subhanahu wa ta'ala da kafi ibadun mu gabaki daya malam don Allah muna neman addu'a game da jarabawa da muka gama da fatan Allah ya ba mu sa'a ga baki ɗaya mu da kuma fatan Allah ya karɓi ibadun mu ga baki ko Allah madaukaki sarki ya sa ku ci dukkan wanda suke da jarabawa Allah subhanahu wataala ya sa ku ci bai sa ta masu amfani da ta musulunci amfani kama al'umma amfani Allah kuma ya sa mu cin jarabawa Allah domin ita ce babbar jarabawa don Allah malam ne ne ne menene ne menene sharuɗan karanta qurani sharuɗan karanta alƙur'ani sharuɗan karanta shi ne na farko ka karanta shi da ikhlasi dan Allah kake karanta ba dan a ji takiya ba kana karanta shi ne domin ka fahimci abin da ke ciki na sabon Allah sannan kuma bayan haka ka samu ladan da ake samu an karanta da harafi dai za a ba ka ladan ba wannan shine babban sharadi sannan akwai sharadin da wasu wasu mazhabobi suke kawowa amma akwai sabani akai kasance kana da sarki sawa'un za ka ɗauka ne ko za ka karanta da kani wasu mazhabobin kamar mazhabin malikiya sun tafi akan cewa shar'i ne wasu kuma suna ganin mustahabbi ne ka ɗauka a matsayin mustahabbi sannan kuma karanta alƙur'ani yana da lalura yana da lalura na farko ka karanta shi ka yi ƙoƙarin kakar a karanta shi kawai da gudu-gudu ana son na karanta da shi shi ya sa ibn mas'ud radiyallahu ya ce. gara a ce ya karanta aya ɗaya ya fahimci abin da ke cikin ta na sabon Allah da a ce ya sauke alƙur'ani a lokaci guda kawai da wuri waɗannan wasu daga ciki wannan na ba shi amsa ɗaya tambayi a cikin jawabai na wannan ya ce ce menene menene a malam mutum ne a baya lokacin da shi ke ɗiban shi ya kasance yana cin dukiyar jama'a ba tare da sun ba shi ba to yanzu ya duba ya bar hukuncin shi yanzu hukuncin shi ne je same su ya faɗa musu cewa gashi ya fi masa ita ce hanyar da tafi kuma malamai suka ce ta sadaka har ya ji a ransa cewa yana jin duk wata dukiya da ya ci ba ta halarta ya gama biyan ta wannan ba fahimta ce mai ɗan sauki ko ko ya je gidan rediyo ya siya siya fili ana da shi ko ya ce jarida ba sai ya faɗi sunan shi bai ce ya ci dukiyar mutane don Allah duk wanda ya sanya duk wanda ya ci dukiyar shi don Allah yana hukun ya fi masa shi ke sai su ya fi masa Allah shi kyauta Allah ka gane mu daga haka kada mutum ya zama yana cin dukiyar mutane sai halaka ta zo ta same shi Allah ba ta iya gane da ana cewa a jawo hankalin masu hajji duk tsoron Allah akwai koke-koke da yawa da ake yi a game da hajji da ake yi babban kuka shine sa lasifika da ake ana cutar da al'umma akwai damuwa a sa lasifika ka sa lasifika karfe ɗayan dare ka cika gari kana karatun alqur'ani akwai hadari kan kanka akwai hadari ga al'umma hadarin farko ya fi shafarka ne zai shafi ikhlasinka ana sallah a cikin masallaci mutane suna ji a sa lafika ta ciki ta isa الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمة الله عليه فتوسع إذا شيء shi har sallolin faran la ce shi bai ga dalilin da za a sa lafiya ya ce a ciki akwai mafsada ma akwai banna bannan ita ce tana sa wasu su jiyo an yi su ko da kuma annabi sama ya hana haka zaka ba daidai bane jiya na ji wani masallaci har da zakara liman ya ce Allahu akbar shi kuma ya ce rabbana wa amma ina jin sabon shiga ne don Allah tunda ba su saba ba to su tuba su bai ba su dade da farawa ba ina jin daga jin alamar sabon shiga ne su tuba su bari dan Allah duk tsoron Allah wallahi duk wanda kai tsira da shi ce da yake nan yanki sun hana shi abin da ya kamata in littafi ka ɗauko kana karantawa ba zai karanta ba in sallah kake yi ba za ka iya yi ba in karatun Qur'ani kake ba zai karanta ba in bacci kuma ka kwanta kake ka gaji ba za ka iya ba. dan me za a riga haka a ji tsoron Allah hatta waɗanda ba musulmai ba suna da haƙƙi kan wa ya ce a cutar da su a hana su bacci ba wanda ya hana ba wanda ya ce haka ka sa karatu ka yi karatu ya fi tsoron Allah ya fi nuna ikhlasinka mutanen da suke cikin masallaci ka jiyar da su ji tsoron Allah duk shekara sai an yi nasiha game da wannan sannan mata su ji tsoron Allah masu fitowa su ce za su je ta hajji su ji tsoron Allah su ji tsoron Allah kada ki zo za ki je ta hajji da nufi wata manufa ta daban ki ci kwalliya ki sa sabon hijabi wai ana ɗinka hijabin ta hajji wace lalacewa ce wannan ta kai ba aka قل للمليحة في الخمار الأسود ماذا فعلت بناسك متعبد قد كان شمر للصلاة ثيابه حتى وقفت له بباب المسجد أتي عليه صلاته وقيامه لا تقتليه بحق دين محمد haka wani ya ce ce kin sawo bakin hijabi kin tsar hanya bawan Allah ya zo da niyyar ya sallah sai ki dauke mishi hankali ki dan Allah ki ji tsoron Allah kar ki sa shi ya mutu ya halaka ki ban mishi sallar shi ki ban mishi qiyamul layl shi ki zauna ki a gida wa buyutuhunna khayrul lahunna haka manzo sai ce a hadisi sai mata su sallah a gidajen su yaji to su a gidajen su na Aisha radiyallahu anha a zamanin da ta ga tabi'ai mata irin yadda suke in za su masallaci ta ce na rantsi da Allah da annabi sama zai dawo ya ga irin yadda suke sai ya hana su zuwa masallaci kun ga musiba ta farko ita ce wannan daga muryar da ake musiba ta bi ta mata ce sai sun fito a kula da waɗannan abubuwa kada a je inu ta jawo ba ta hajji ɗin nan mustahabbi mustahabbi kada ka je ya ja maka bala'i a je wajen gyaran gira a rasa ido a je wajen gyaran doro a rasa wuya kada a yi haka kada a yi haka sannan musiba ita ce wasu da yawa sai su je ta hajju da kyar suna yin sahur kuma su bingir ba mafi ne shi nan ba za su yi sallah asuba wace musiba ce wannan kuma wani bala'i ne wannan ka gama kiyamun laili sannan kuma ba za ka yi qur'anul fajr ba أقيم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ملائكة سنة زوا عيسى الله أثبات عغدس كيف ما كانت كاغا متحدث kuma da safo sai ka zo kana ba da labari kana share ido wai wallahi kayi bai wai baka baka samu sallah asuba ba me yasa wallahi na je hajji wallahi biyu ga rashin samun sallah ga riya menene wani ka ba da labari ka je wata hajji wai ka kasa bace wai wacci wai wacci ya bashi ka kuma ka samu asuba ba daina wasa da addinin Allah addinin Allah a tsare yake mu tsoron Allah mu ji tsoron Allah a game da duk abin da za mu abin da yake mustahabbi mu bashi a matsayin mustahabbin sa kuma tsaya inda aka tsaye da sannan limamai suna nan suna rera addu'a liman ya zo yana rera addu'a kamar yana waka wannan bid'a ne malamai sun yi rubuce-rubuce a kan shi da tsaro addu'o'i mutum ya zo yana tsara addu'o'in bid'a Allahumma taqabbal salatana wa qiyamana wa ruku'ana to ruku'un baya cikin sallan ne wa sujudana tautology ne wanda kuke cewa a cikin yanci ka ce Allah mata kabbal salata na shi ke to me sai ka ce kuma wa qiyamana me qiyama wa ruku'ana wa sujudana wa qira'atana to sai ka ce kuma wa julusana wa tashahhudana duk ka kara komai sannan ka ce wa salamana sannan wasu suna nan suna yin addu'a sai sun jawo al-huruful hijaiya Allahumma rzuqna bil alifi ilfa wa bil ba'i baraka wa bil ta'i tauba wa bil wa bil sa'i thawaba wa bil jini jamala wai hadda kyau to wannan addu'a ba ta da kyau ta bid'a ce akwai addu'o'i suna nan ba su kare ba dimbin yawa baka haddace ɗaya cikin ɗari ba nasu da annabi sama ya karanta ga littafai nan sahihai an rubuta in ma malaman da suka rubuta su asali ba su sa musu sharadi ba kowane littafi yanzu ba littafin addu'a da ba a mishi aiki a faro tun daga amalin yau wal laila na al-imam an-nasa'i amalin yau wal laila na al-imam ibn Sina ne Tun littafai ne tsofaffi na addu'a littafin addu'a na al-imam at-tabarani dukkanin su an musu aiki Ka je ka karanta su ga littafan da aka rubuta baya baya irin su alkalimin tsayyib na ibn taimiyya bala albani ya masa aiki sahihu alkalimin tsayin da za'ifu alkalimin tsayin. ga alwabil tsayin na almajirin da ibn alqayyim ka karanta ga ƙasa ƙasa nan littafan su littafan al-doktor sa'id wahab al-qahtani ad-du'a min al-kitab wa sunna ga littafin sa'id bin muslim ka dauka ka karanta kashi 99 na abin da ke cikin hisnul muslim ya inganta ya yi ƙoƙarin tace to me yasa za ka zo ka kirkiro wata addu'a ta larabci kuma ka zo kana yi ma larabcin ka ba ba daidai ce ba Da a rabba da'a rabbahu bil ta azu fa za ka yi da'ahu la yujabu kana ki addu'a kana kuskure ka ko larabcin kuma ka zo kana yi ba daidai ba ba daidai ba ne wannan ka tsaya ka koya ka iya sannan ba dole ba ne kullum sai an yi alƙunutin nan in an yi yau ko a ɗan jinkirta kwana biyu kwana uku sai an yi ba dole ba ne sai an yi alƙunuti kullum da ma za ka tsaya kawai in ka san kana da matsala ka tsaya a uku a alƙunuti Allahumma hadina fi man hadaita ka tsaya ka haddace Malam Albani rahmatullahi alaihi ya ka a cikin iyamu Ramadan ka karanta duka ka iya ka iya sannan kai ma'anar da sama salati sannan ka ce Allahumma azibil kafarata alladhina yasudduna an sabilika wa yu'aduna awliya'aka wa yukadzibuna rusulaka Allahu akbar khairu shi ke na ita amma rera al-qur'ani bid'a kirkirar wata addu'a mutum ya zo yana ba Allah list Allah yi kaza Allah yi kaza Allah ne za ka sana mai list ya wuce ya fi karfin ka masa list ana san al'adabiyatul jami'a dunkulannin addu'o'i Allahumma inni as'aluka min al-khairi kullihi عاجله وآجله ما علمت وما لم أعلم وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت وما لم أعلم اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل أدعو إما السماء أدعو إني ما تسوي كحدثي سك إياس يوم ألا مجار ونلا مجار ونلا gyara هذا مجيء منا mu أمام muna yin بدأ amma mu mu gyara waɗannan abubuwan kuma Allah ya taimake mu Allah madaukakin sarki ya mana gamtakatar ya sa mu cika da imani ya sa alqur'ani ya cece mu ya albarka a cikin mu, ya saka mu iyayenmu da alkhairi ya ji kan waɗanda suka rasu a cikin su Allah madaukakin sarki ya ba shi shugaban kasar mu lafiya ya dawo da shi lafiya ko ya dawo ai وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته